To Madalla Alhaji Dudu Rahama barka da yau. Me kake ganin yasa Faransa jinjina wa ƙasar kasar jamhuriyar Nijar a wannan lokaci? Yabo ne wanda idan ka kalle shi da idon rahama da idon basira za ga cewa Nijar din ta cancanci haka nan ko da faranshin ba ta yi yabon ba saboda ai mun riga ya mun fahimci demokradiyya ko mun kware a kai sai dai ba za a rasa kurakurai ba irin na dan adam a rayuwa wannan kuma duk inda tafiyar duniya take ko ma inda aka kware demokradiyyar ba ga nan ba a Amerika inda su suka shekaru wajen 300 suna demokradiyya an ce Trump ya aiko yan bangar sun yi banna a cikin eh, demokradiyya house to haka ba za a rasa ba kurakurai na dan adam a cikin halin tahiyar siyasa ita ce wannan amma insha Allah demokradiyyar Nijar ai ta dore kuma duniya duka ai suka yi magana demokradiyyar Nijar saboda mun riga mun fahimci inda alƙiblar siyasa take tafiya alhamdulillah akan wannan kuma Allah sa ita kanta faranshin ta yi furucin cewa demokradiyyar Nijar cikakkar demokradiyya shi ta kama hanya ta zama demokradiyya ingantatta to muna yi wa Allah godiya Allah sa ya kasance haka din ne kuma Allah sa mu duka mu fahimci juna a ƙasar nan ya kasance za mu iya raya demokradiyya mu ci mu sa ƙasar mu ta ci gaba a cikin kan ƙasashen duniya wanda suka ci gaba ko mu samu cikakken kwanciyar hankali da nutsuwa To sai dai ana ganin hakan ba ya rasa nasaba da yadda jamhuriyar Nijar ke ci gaba da baiwa Faransa haɗin kai. Lura da yadda ƙasashen Mali da Burkina Faso suka kori sojojin Faransa daga cikin ƙasashensu, amma kuma Nijar ba ta yi haka ba. Kowa baya yiwa ya zama hankalinsa da irin tunaninsa iri ɗaya. Yakan yi mutane su gani cewa saboda faransa tana da matsaloli da wasu ƙasashen na yammacin afirka shi ya sa ta yi wannan furici ta yi ba nijar akan demokradiyyarta wanda ya tunanin haka to tunaninsa ne shi ma haka ya gano ta to mu a tunaninmu allah sa ya tilasta wa faransa ta yi wannan furici a duniya kowa ya ji ai ba kasafai faransa take ba mutane ba ai kuma ai babu laifi ka yaba wanda kake jin daɗin zama da shi ka yaba shi akan halayensa na kirki ba wai zunubi ne ba sharri ne ba kuma wai aibi ba ne. wannan ba wani matsala bane amma tunanin cewa tana da matsaloli da sauran kasashen Afirka shi yasa ta yi wannan furuci to wannan ba matsala idan tunanin dan adam yi amma mu tunanin mu duk duniya mukan zama lafiya da kowa kuma mukan tsinkayi miye zai amfana kasar mu me kasar mu za su ta ci gaba mi talakan kasar mu zai wadata a cikin halin rayuwar da yake ci. Kalas idan kuma tunani ya baka wani tunani daban to wannan kuma zancen ka kai ta gani To, Alhaji Dudu, lura da yadda rashin tsaro ya jawo baraka tsakanin kasashen da sojoji suka yi wa juyin mulki da kuma na kasashen kungiyar yammacin Afirka ya sa kasashen Mali da Burkina Faso da Gine tunanin haɗa kansu waje guda har ma da shawarar dunkulewa matsayin federaliya. Wasu na ganin jamhuriyar Nijar ta zama kamar saniyar ware a cikin waɗannan kasashe da ke da iyaka da juna. Salisu ina son ka gane wato ita siyasa dabara ne kamar dabarar yaƙi ne. Kuma kamar mutum ne da makwabcinsa ko da makwabtansa yakan yi rayuwa irin yanda gidan shi yakan gani shi ci gaban gidan shi ga irin yanda ya mata ya rike gidansa don haka idan shi ya ga haka din ba daidai ba ne shi ne ga ba haka ba ne. wannan zance makwabcinsa ne ai amma ai har yanzu muna da haƙƙin makwabtaka tsakanin mu da dukkan ƙasashen da muke makwabtaka da su kuma a tsarin da suka ɗauka na ci gaban ƙasar su wannan tsarin su na ci gaban ƙasar su a tsarin da Nijar ta ɗauka na ci gaban ƙasar Niger tsari na na ci gaban ƙasar Niger ba za mu haɗa jiji da jakkanwa ba ba za mu ɗauki tafiyar wata ƙasa ba mu gama ta da wata ƙasa ta mu ce a irin wannan tafiyar shine daidai a wurin mu a'a akwai salon tafiyar da muke mu kanmu da kanmu ba ga shi yanzu muna tafiya da salon irin mulki wanda ya dace da mu a cikin tafiya wannan ita ce muke ganin daidai a cikin tahiya amma cewa wai kasashen wannan guda uku sun haɗa kansu za a samu saniyar ware akan me za a samu saniyar ware yau mi ma aka yi dama ba tare muke ba ake tafiya to wani yake ci da wani a cikin mu a'a wanda mu mu muna tafiya da irin salon tattalin arzikin mu da yanda za mu tsira da talaka mu a cikin tafiyar mulki a cikin tafiyar siyasa a cikin tafiyar rayuwar duniya don haka ba mu ga wani matsala ba a cikin duk wanda yake ganin zai haɗa kansa da wata ƙasa ko da wata makwabciya su ci gaba wannan zancen su ne su ta shafa ko muna fatan zai musu alkhairi kowa tashi ta fidda shi mu ta mu ta fidda mu su ma ta su ta fidda su amma fatan mu zauna lafiya tsakaninmu da su talaka mu da talakan su zauna lafiya abin da ke ci gaba ne kowa Allah ba shi bakin rabonsa na ci gaba bakin ta kenan to Alhaji Dudu Rahama na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar. Kwanciyar hankali da ke sabkowa sannu a hankali a cikin yankin tafkin Chadi a hali yanzu ta fara ba da damar falfadawa wasu ayyuka na tattalin arziki wanda rayuwar akasarin jama'a ta dogara da su ne. A safin ayyukan nan dai akwai sana'ar kamun kifi wannan kuma albarkacin ruwan tafkin Chadi wanda a wannan shekara ta bana sun kwaso kifi wanda ba misali. tare da zamantowa wani babban buɗi zuwa ga mazamna garin gingimi. Cifi alhamdulillah Allah ah, muna nan muna ci amfani shi eh, mu da yan gari duka bana ba mu taba ga iri shi ba kuma muna samun amfani kanan kanan alhamdulillah Sharadin da yake shiga da sharadin da yake fita kuma mutanen da suna amfani a kan cifin nan ka ganin Allah yanzu mu ma za a kawo mu saya mu kai kuma difa wani ya saya kuma ya aika shi can gaba wani kuma ya yi amfani da sha a difa kaftin ah, wannan shi ya fi yawa babban nashi in kaka babba ne sosai yana iya kawo jika goma sha biyar jika goma sha daya sha uku sha biyu har kusan jika biyu har jika guda ku har na dala dari ma ba rasa cikin kifi da kan mun samu kwanciyar hankali a cikin shi alhamdulillah eh kifi gashi nan an kawo muna auna ruwa ruwa haka kuma muna bar nami haka muna ba mu jama'a baki suna zuwa daga difa zandar yamai duka suna zuwa suna dauka akwai karwa akwai kumudo akwai barya sannan akwai yauniwa ko bana fi tasiri kowa ya san shi amma a bara da abin bai karfi sosai ba wannan kifi dai a yau ya taimaka sosai da sosai kan zancen inganta jin daɗin rayuwar ɗimbin iyalai Allah ya kawo mana rayuwa sosai tunda ya rufa mana asiri kuma gashi muna zuwa muna ɗauka muna taya muna sai da mu samu ribar mu kenan yanzu rayuwar mu ta canja don saboda mu muna sana'a da dai a abin ga muna shan wahala da bamu da sana'a yanzu ko masha Allah an kawo mana kihi muna iya muna uka muna taya muna saida muna samun riba kuma mun ruhi asirin mu kuma mun huta a cikin talauci da dai rayuwar mu muna shan wahala yanzu da ne da ta zo ya ruha mana asiri ya ruha mana asirin mazajen mu tunda a ciki muna samu karuwa muna iya mu dafa mu saida kuma yaran mu su ci mu ma mu ci kuma kamun mazan mu su ba mu mun hurwuri matsalan mu alhamdulillah wannan kihin ya kama mana alheri sosai da ci gaba kuma da lokacin da muka fito cikin lafiya wannan muna zaune kusan shekara takwas wallahi alhamdulillah mu da mata da yaran mu har da wanda suka zo ma mun ci gaba akan harkan kihin nan tunda da muna zaune babu abun yi amma da wannan kihin ya zo gashi nan kowa yana kasuwancin shi masu glass suna kawo glass suna saida masu sayan danyen kihi suna tayar da shi yamma suna saya suna tayar da shi kuma wasu wanda suke sayawa daga cikin ruwan ma kowa ya ci alheri alhamdulillah har kasuwan bushashen kihi wallahi ba laifi mun samu alheri kuma zama gari banza ya dan rage tunda matasa mafi yawa duka yanzu suna taya suna ɗauko dan yanki nan da busheshen nan yanzu babu wani mai taba kayan wani alhamdulillah mun gode ma Allah kuma Allah san mu ci gaba zama haka da ci gaban kasuwan nan mu wannan kihin ba mu taɓa ganin shi ba in ba bana shekara nan bana ba ma wannan babban kihin nan da kihin da muka sani uku ne kawai da karwa da tarwada da bargi amma wannan ruwan da ya sake zuwa ga bariya ana ce mishi kapitan a turanci ya fito akwai wani kiyi ana ce mishi dan sarki shi ma duka mun gan su kiyin da mu ta magani ba mun gan su a nan kasuwan a ganin alfanun wannan kifi a fannin tattalin arziki tare da rage radadin illolin matsalar rishin kwanciyar hankali magabata na yankin gingimi su ma na buga yabo kifi sosai abu ne wanda yana taimaka ma al'umma na garin gegime musamman matasa da mata eh, saboda bayan tattaunawa da muka yi da eh, ma'ilmanta na wannan fanni sun tabbatar mana da cewa kifin da ya wuce ta gawashinsu wanda su suka auna shi aka hita da shi zuwa kasashen waje a shekara ta 2022 ya kai ton 4,646 kenan eh, wannan adadi in ka ɗauki eh, kuɗin yadda ake sai da kilogram Eh, mafi karanci shine eh, dala 300 sefa kenan in ka ɗauki 300 sefa